Bo kazali kan walli babban walibi na zaban biyu a Kano ya fi mun. Bo kazali kan ai ka mamatta'a na mun ka ziyar da mutane masu wujin daɗin karkatattu wal da aljannu alhum bi ba'alin sashen su yana jin daɗi da sashen su ta su ta abubuwan da shan giya shan kaza da abubuwa da na banna kamar yadda mun ka yi musu nuwalli ba'al zalimin ba'alan muka shugabantar da sashen azzalumai akan sashe wasu na jan wasu a ta ai sai raye-raye da abin nan da shaye-shaye ana kallo bima kanu ya kasibun Eh, ba da zalimi na ba'al wata shugabantar da wasu azzalumai akan wasu sai ta jansu bi ma ya yakasimu da abinda sun kaza suna aikata mana ma'asi na ayyukan zunubi Allah sauƙaƙe to ci gaba ya ma'ashar ya ma'ashar al fi alam ya ji kun rusulun minkum yaqsuna alaikun ayati wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وعرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين to waka ba ka kamar da yadda mun ka sa wasu sun ka ji daɗi tare da wasu na wajen zunubi to ya ma ta janni ya ku jama'a aljannu wal yasu da jama'a mutane Allah ya tuba rasulun nan kun shin da kun kabe kun ka cigaba kuna yin abin da bai kama bai kamata ba ba mu aiko muku manzanni ba lam ya tuba rasulun nan kun shin manzanni daga cikin ku ba su zo muku ba ay majmu'ukum wato abin nan jami'an ku ba so ba su ah, ba alukum ko ba alukum asariqu bil ins domin cikin kullum mazani cikin mutane yake babu mazani cikin cikin aljanna aw lil jinni ko ah, abin a ah, inzaruhum wa an anzuru ta masu yi musu gargadi don an ce abin nan waja abin nan eh, min irsali rasul ko wa inzarihim iyana sun zo sun yi muna gargadi qala ta'ala sai Allah ya ce ku diba wa gararhumul hayatud dunya sun san abin da ake faɗa gaskiya ne amma rayuwa ta kusa sai ta rude su sun kabar rayuwa wanda a tafi mai tabbata wa shaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sannan sun kai shaida akan kawo nasu na cewa su kafirai ne cikin duniya fa in qila shahidu bil kuri kunako ala musa in anka ce nan duniya sun yi shaida da kafirci akan su wa ankaru fi qawli ta'ala amma wani wuri kuma ai sun yi musu ko wato na cewa makon na abin nan makon na iya na uh, abin nan sun malanta kun fina illa an kalu eh, wallahi rabbina makon na mushrikin kila sun malanta kun fina tun illa an kalu wallahi rabbina makon na mushrikin nan sun sun faɗi gaskiya su sun yi nan kuma can sun faɗa ba su yi ba wa zalika yazunnuna awwalan anna abinda addalili inda sun kai musu sun kace su ba su shirki ba suna zaton in sun kai musu kamar duniya ne wato ƙarya za ta yi musu amfani yan fa'un fa'ir kulun jan su shiga aljanna mu almu'min tare da ne. fa yunkiruna sai su yi musu biya bayan da bakunan su ce mu wallahi ba mu taba abin nan ba ba mu taba shirki ba fa hina idin yukhtamu alaiha bayan haka na sai bakunan su sa wani abu a ruhi wata shahadu alaihim jawarin gabubuwan su yi musu eh, abin nan eh, eh, su musu shaida bi shirki da shirki wal kufri da kafirci sannan su komo kuma suna abin nan na dama to sun ma kaba alama ta kaddama min akhbari yawmil qiyama labaran yawan kiyama da ya gabata ga taqibi karin bayani fa qala yace zalika ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها zalika wato aikawan manzanni wa mashtamal alaihi da abin da ya kunsa min al-hukumi na hukunci abin da addalilin sa Allah ya kun rabu mulkal qura bi zulmi domin ubangijin ka bai zama ya halaka mutanen kauyuka ba da zulmi saboda na wani zalunci wa aluha gafiluna alhali mutanen su suna abin jahilai ba aika musu da manzanni ba wannan shi ya nuna kenan mutanen jahiliya duka duk bannan da sun kai aljadda za su shiga domin ba aiko musu ba sai wanda an ka aiko ma amma akwai wasu waɗanda annabi ya ce ‘yan wuta ne kamar abin nan umaru da ƙaisa da abin nan ‘yan laha wannan shi kenan sai mu bar al'amari kamar yadda annabi ya ce amma saura ‘yan abin nan mutanen jahiliya ko kuma wanda yake labarin musulunci bai kai gare su ba suna can ɓoye cikin duwatsu in sun mutu ‘yan aljanna ne kamar eskimos to yi eh, wa abin nan na ga wani littafi da ke cewa kamar misalin arnan da ke abin nan mutane mu ba su zuwa suna karantar da su an kyale su kawai suna da labarin musulunci suna da labarin musulunci amma ba su gane mai amma na shi ba eh, eh bai zama hujja gare su eh, amma abin da wasu na ganin kamar ya hujja ce ah, ah, <laughs> to inda suke akwai eh ne amma kuma wata sarki wato kuma abin in musulmi sun ka zauna tsakanin kafirai ba su karantar da su sai Allah ya sallaka su akan su eh? eh haka ne Eh, kun gani abin nan mun karatu nan abin nan eh, cikin wani littafi na shehu in liman na cikin huduba sadda ba a magana wani ya taho yace algawa ta malam ina son ka sani musulunci in yace bari in kare huduba ya kafirta sai a hidda shi daga limanci dan ya yarda wani ya zauna cikin kafirci to sai su malaman suka ci hawan duki su je su samu arnan nan na kofa can waɗanda suke zaune wajen shekara barkatai ba ruwan su komi sai a ce su kuma har yanzu su musulunci a kai kansu a ba kai gare su ba kai gare na ba sani ba hmm. eh dan abin na bayyana mutum kai gare suna neman a kawo kuna nan da kuna ba kun yi ba ah. ba ba ba ba eh? ba ba ba ba ba ba ba ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون lokacin da sardauna ke musuluntar da mutane ya tafi wani gari wato mutane da yawa sun ka musulunta ya kai musu tufafi na maza da na mata bayan mun komo gida sai wani daga cikinsu ya tauye iske ni ya ce tufafin nan da sardauna ya bayar da kuɗin nan da ya ba su duk sai da an ka amshe bayan haka nan kowane yadda ya shiga musulunci sai an ce sai ya ba da su ne biyar don ya shiga musulunci a'a wasu man hali mun ko wasu hali shugabannin musulun da nake kusa da shi sai nace kana iya faɗin wannan magana gaba da sardauna sai ce eh ni ɗauke shi ni kai gaba ga sardauna na ce ga wannan ya taho daga wuri kaza ya faɗa ma abin da ya gaya min sai ya ce ya faɗa kamar yadda ya ce sai sardauna na ce abin Allah ya sauƙaƙe wani wuri aihon guda ake karɓa <laughs> ka sani wannan abu ya to ya zan yi yi eh, wato kenan kowane hukuma za ta yi ƙoƙarin gyarawa gwargwadon iyawa ta la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kaɗan kaɗan kowane abin nan kowane masu yi da wanda ba su yi kowane yana da darajojin da Allah ya bashi yana da sakamako mai ma'amilu ga abin da sun ka aikata min khairin wa sharin wanda ya aikata ne yana da shi wanda ya aikata shari yana da shi wa ma rabbuka bi gafina amma ya'malun kuma ubangijin ka bai zama mai shagala ba ga abin da suke aikata komai mutun yayi to Allah ya sani ko bai mantawa an rubuce wa rabbuka gani wa rabbuka al-waliyyu إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين to na ne ah, warar bukar gani wato Allah ya ce ma annabi ubangijinka shine wadatacce an halki daga barin talikansa wato bai bukatar talikansa wa ibadatin kuma ko basu bauta masa bai damu ba wa ma ya'muruhum bihi da abin da yake umarni da su ko sun yi ko sun ki aw yanhahum an ko ya hana su inna ma huwa li maslahatin tarju ilaihim duk abin da Allah yace kayi to ya ce kai don amfanin kanka in yace ka bari ya ce ka bari don amfanin kanka in ka yi wato kenan ba shi ka taimaka ba kuma shi ubangiji zur rahama shine mai rahama bihun ga mutane fala yushaddidu alai bai tsananta musu komai da sauki wa yatabi mu tariqa sal kuma yana san su bi hanya abin da mai sauki al musaqim wanda daidaitacce in ya shari hukum in Allah ya so zai halaka ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane bil eh, bil ihlaki halaka ku la yanqusu la yanqusu istisalukum eh, mulkahu shay'an in ya halaka ku duk gaba dai to halaka wannan da ya bai rage bai rage mulkin sa da komai ba waye sa halimin ba duka ma sha kuma in ya so ya halaka ku zai kawo abin da yake so min lahkalin talikai su mai matsayin ku gonakin ku da gidajen ku duk wasu su shige kama an sha ku min zai ta kamin a kamar yadda ya halitta ku daga zuriya wasu mutane na daban lam yakunu wadanda ke da abin nan babu su ala misli sifatikum ya ta su suna akan sifatu abin nan wato wadanda shi kawo wasu mutane wadanda yake kamar sifa ku ya halaka ku kamar yadda ya kawo ku bayan an share wasu bal kanu da'iina wa hum ahlu safinati nuh wato mutanen uh, jirgin nuhu ba ahalaka su ba wa zuriyata an halaka zuriya su min ba'din bayan su min al-qarni al-quruni wato na shekaru ila zamanin ku har zuwa ga zamanin ku ai in ya sha yastasilukum in Allah ya so zai halaka ku wa yanshu khalqan jadidan ya kawo wata halitta sabuwa badalakum musayyaku wa zalika sahlun alaihi wannan abu ne mai sauki gare shi wa qad ahalaka qauman mujrimin ya halaka mutane masu laifi mislakum fatamkacin ku wasta salahun ya tumbuke su hadda ƴaƴan su wa baddalakum bi halikakum ya musanya su da abin nan kawo ku halitta ku min zuriyati qaumin lam yakunu mujrimin daga zuriyar mutane wanda ke ba mu ya ba walakin huwa zur rahma amma ubangiji mai rahama ne bikun gare ku fa fa abqakum don haka ya bar ku rahmatan lakum don rahama gare ku eh, ba halaka su ba ba an halaka su ba ashe kenan waɗanda annabawa za a bar ƴaƴan su su mutanen safina kuma waɗanda karka ce an halka su don adawa da samuda suna cikin ahlus safina to ci gaba إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين to inna ma tu'adun la'atin duk abin da ake muku wa'adi na cewa zai zo kamar sa'a tashin kiyama ko azaba za ta zo in ba ku yi imani ba duk abin da an ka ce zai zo zai zo la'atin mai zuwa ne la hanta ba makawa wa ma an tun bi mujizin kuna kuma ba ku zan masu buwaya ba ai fa'iti ne ba ku zan masu kuce ma azabu azabu ubangiji ba sun ثم وجه تعالى ba للنبي ga غا magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yace قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فقل لهم كتيم متاني ya kawo ya ku mutane na imalu ku yi aiki ala kun bisa ga halin ku na yi muku gargaɗe kun kisa ku yi aiki yadda kuke so in ni amilin ni zan yi aiki bisa ga hali na wanda Allah azani fa sawa alamu amma ku sani nan gaba za ku sani wato za ku san man ta kun da ku akiba wane ne yana da akiba ta kwaya ta gida mai kyawu ai eh, al akibatul mahmuda akiba wato karshe man da an mai kyawu fi dal akan gidan lahira anano am antum mu ko ku innahu la yublihul zalimun wato kuma yadda al'amari yake masu zalunci su kibi abin da Allah yace ba za su ci nasara ba to ga hukunce hukunce nan waja'alu lillahi mimma zara min al-harj wal an'am nasiban qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون so, وذكر فيما يأتي cikin ayar da ta wadda an karanta ya ambata na ta ahkam allati ikhtara al mushrikun wato hukunce hukunce wadanda yake masu kafirai suka kaka abin nasu jingina ga ga Allah bil kharsu wa tahmin da kaddara wa kawai ba su dogara da wani littafi ba wa ya'maluna biha ala ghairi ilmin su dora aiki da waɗannan dokoki ba da cewa daga wani ilmin Allah yake taho ba wala hudan ko wata shirya wannan eh, abin nan sai wanda ya cire kaɗan cikin zamanin nan ƙwarai fa ƙala ya ce waje alulillahi min ma'azara min laharfi sannan suka sanya wata in ai mutum ya yi noma to noman nan da ya yi akwai abin da zai fitar ba su ce mai zakka sai dai wata eh, kashi guda sai a kasashe kashi biyu kashi guda na Allah waje alulillahi ma da su sama Allah daga abin da sun kashi kamil harfi na noma ko wal an'ami ko dabbobin da an gare su su sanya ma Allah nasiban rabo yusrifu nahu ila eh, ila zaifan wannan rabon Allah in baki sun taho shi na ake ci da su wal masakin da miskinai wa wal shuraka'im nasiban sannan kuma gumaka suna da nasu rabo yusrifu nahu ila ila sadanati masu tsaron gumakan masu masu tsaron su masu aiki game da su waɗanda yake an tai suke budewa a shiga to suke cin wannan rabo faƙalu sun ka ce hada lillahi bi zani wannan shine na Allah gari a wasu wa hada li shirkaina wannan kuma na guma kan na guma su wato na guma kan mun ji su fa kanu idza saqada fi nasibillahi shay'un min nasibi min nasibiha intaqadu kuma idan wani abu daga cikin rabon Allah ya kwado cikin rabon gumaka to shikenan sai su abin nan sai su hada sai a bashi aw shi ha shay'un min nasibi min nasibihi tarakuhu in ya zama wani abu daga cikin rabon gumaka ya fada cikin rabon Allah to sai a bar shi sai a bar a ce gumaka san shi bukata wa qalu sannan suka ce inna Allah ganiyun Allah wadatacce ne an haza daga wannan saboda ko rabon sa ya rage ba komi kama qala ta'ala kama yadda an kace ma kan da shirka kayan abin da ya zana gumakan su wala su lillahi kai garbin Allah duk yadda ya fada za a ɗebe a bayar wa ma kana lillahi abinda ya na Allah fa huwa yasulu ila shirkan to shi yana saduwa zuwa ga abokan yana kai ga goma kansu sa ma ya hukumun abinda sun kadan suna yi na hukunci ya munana wato ko ga abin nan zakar su kenan sai a raba biyu ga ta gumaka ga ta Allah kun gane ko wa kadalika وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك زين لهم ما ذكر kama zayyana lahum ma zikira kamar yadda shaytan ya kawata musu wancan abu na rabon eh, eh, zakka ga gumaka da Allah zayyana li kathirin min al-mushrikin qatla auladihim wa da kuma gumakansu sun ka kawata ma suka kawata ma masu yawa daga cikin su wato qatla auladihim ƴaƴan wato ƴaƴan abin nan ka kashe ƴaƴan su bil wa'di wato in mutuna da eh, ya san shi turbude ta da rai wa huwa damnul li'inati turbudewa ƴaƴa mata bil hayati cikin rayuwarsu makhafatul faqar don tsoron talauci mutum ya sheta yayi rame ya dauke ta yasa ya rufe da ta eh wal ailati kuma abin nan don tsoron talauci wasabi ko kuma kada wai a kama ta wabin nahari lil zukuri sannan bayan haka nan in mutum ya ce in na samu ɗa goma na goma wato zan yi soke shi kuma yadda ake soke raƙumi wai kamar ya yi layya da shi fakana rajulu ya halifu wato mutum yana rantsuwa da in wuli da lahu kaza in ya samu ‘ya'ya kaza maza la yan harin na ahadahum zai soke ɗayansu kama halafa abdul mutalib abdul mutalib ya yi abin da ya rantsuwa ya ce ɗansa na goma zai yanke shi sai daidai da baban annabi ne sai yan uwansa na wajen uwa sun kace ba su yarda ba shi ke nan kace a ta yi abin nan a ta yi a kuri a yi fansa shi wato abin da shura kawon shi ne fa'ili min aljinni wato su ne sun kai suke kawata musu wa shuraka'uhum bi idafatihi wa fihi wa fihi al-fasl bayna al-mudafi wal mudafi ilayhi qatl awladihim shuraka'i wala yadur wa idafatu al-qatl ila shuraka'i li amrihim bihi domin kenan su gumakan suke umarni a a kashe waɗannan li yurduhum ko don su halakar da su wali yalbisu alaihim dinan kuma don su rikitan musu addinin su walau sha Allah ma fa'alu da Allah ya so kada su yi ba za su aikata haka nan ba Goya Kulu na zalika bai ma shi a tile ayyin haka nan mun yi shi da suna Allah da Allah bai so ba za mu yi ba. Wahu wa ƙaunar haƙƙin wuri da bihil ba ɗaya gaskiya ce don abinda Allah bai so ba a yi amma na yin ƙarya. A gyara ƙarya da shi. Leso duhu ma ne tafa domin su karkatar da su daga tunani fi ana zalika da zalun. domin matukar an jingina ga Allah ta wai mutane ba za su yi abin nan ba kamar a ce in ka karanta salatul fati kana da lada kaza kana da lada annabi kaza kaga an hana ma an baka wani abu an ce salati ne istighfari ne amma an jingina kuma ga an an jingina ga Allah kuma an jingina ga annabi saboda haka wata mutum baya tunani fa zarhu ma yaftarun kabar su da abin da suke kakawa na ƙarya ya Muhammad wa sayarawna su'a aqibat gashi nan وقالوا هذه أنعام وحرث حج لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون Kuma daga cikin ƙararren da suke ƙaƙawa na addinin su wa suka ce fadihi an'am waɗannan dabbobi ne wa hirsun kuma wannan noma ne a hatsi hajarun wato waɗannan haramun ne la ha illa man nasha'u wato sai a yan a kaddara wasu nau'in dabbobi a ce waɗannan ba mai cin su sai wanda mun kaso shi za mu ce ci ko eh, hijirin wato kenan abin nan an tsare shi la amma ila man nasha ba mai ci sai wanda sai wanda mun so min khidmatil awsani wato min khidmatil awthani masu bauta ma gumaka wa gairi min ar-rijal wan nisa'i duk dai wanda an kaso ana iya bashi a ce ya ci bi za'amin gariya wasu la hujjata lahum fi ba da wata hujja sun ka sami wannan ba wani amun hurrima zuhura sannan wasu dabbobi su kuma waɗanda yake an haramta abin nan a hausu wala turkau ba a hawansu kasawa ibi wal hawami wanda yake mun gabatar wani amun lasikuru na suna lalata ga wasu dabbobi su kuma ba a ambata suna Allah kusa da su inda inda a lokacin da za a yanke su ba a ambata sunan Allah bal yazkuruna isma sunanin sai su sunayen gumaka kawai za a ambata wannan saboda dalika illa duk wannan su ce Allah yake ai hakanan. nan na alaihi don ka ƙarya gare shi sai ya jazihim bima kanu yaktarun Allah zai saka musu abin da suka zan suna kakawa na ƙarya kamar a ce wannan wannan salati ne ba a abin nan in kana kan doki jawahara ba a karanta a sama ba za a faɗo wai a dai sa wani abu wanda ke ɗauke hankalin mutane ga tunani wa qalu وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالقة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم كما قاواني وقالوا كما سوكا ما في بطون هذه الأنعام أبين أتكين تكن نوات أن ندبو بي خالصة للذكور ماذا إذا سكيشو ما تبا سكيشو ‘ya'yan waɗannan dabbobin sun haihu na maza ne kawai su ɗaya za su ci. Wa iya kuma sai dai suna cewa abin nan wa in ya kuma ta amma in ya mutu tun ba ba su yanke da suke so ba to mun fi shirka ta nan kowa na ci eh, wa muharram ala azwajina wato an hana shi ga matan mu kenan maza ɗaya za su ci banda mata sai dai in ya mutu kuma to sai kowa na iya ci don a bar mata kada su yi tunanin wancan da addarai. wa hum fi shura sai jazihim wasfahum Allah zai saka musu sifan nan da suka yi wasfahum dalika bi tahlili wa tahrim abinda sun ka halatta ko ko abinda sun ka haramta bisa ƙarya wato Allah zai saka musu fuskansa innahu hakimun fi sunni Allah mai hikima ne ga aikin sa alimu masani ne bi khalqi galittashi wala ajali hikimatihi don hikima Allah wa ilmi kuma don ilmin sa la ya turuku jaza'ahum ba ya barin sakamakon su alladhi huwa min muqtaliyatil hikmati <clears throat> duk abin nan da sun kai Allah bai mantawa kuma ba zai ba zai sake ba sai ya biya sai ya yi musu eh masu kan gida irin alladhina badalu awladahum safahan bighayri ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah فضلوا وما كانوا مهتدين ثم قبعنا تلك الأحكام الجاهلية wato sannan ba haka na ƙarin bayani ga waɗannan hukunce-hukunce irin na jahilci allati masa ku biha ta masa ku biha waɗanda yake sun yi riko da su abin ba da wahayi wal hukumi bi man'a bayan an yi hani an yi wahayi an hana an yi hukunci da hanin su ga abin da ya ambata faƙala kada hasar da dina katalwa wulatahum waɗannan da na kashe ‘ya'yansu sun yi hasara waɗanda na turbuɗe ‘ya'yansu ko ko ya samu ‘ya'yansu ɗansa namiji ya harbe safahan don wauta don jahilci da gairi ilimin babu wani ilimi kawai da an kaddara mai haka nan wai in ya kashe ɗana ya yi babban ibada wa harrama ma razaqahum Allah kuma sun ka haramta abinda Allah ya ba su abinci min ma zikir ga abinda an ka ambata min aqsamil an'amil muharrama bi anwa'i tahrimi da sun ka ce wannan na maza wannan na mata wannan kuma ya mutu gashi nan dai wannan na Allah wannan na gumaka ibtira'an ala Allah don kaka ƙarya ga Allah qaddallu an tariqil mustaqim sun bace daga hanya wadda a tasu wannan ta'kidin lima qablahu kun gane ba su shiriwa Allah tsare mu amin to wa huwa alladhi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukluhu والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه طيب. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين طيب take doka ran نيجيريا wata ga abin nan ga kiristoci ɗin mutum ya yi mata ta biyu ɗaurin shekara bakwai dokar najeriya hmm. eh biga ne wata mata ta biyu ɗaurin shekara bakwai eh, bayan ambaton hukunce hukunce na jahiliya wa abadi da da karerayen su ko bayyana allahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya bayyana imce na na hulin nasi Allah ya bayyana wato ni'imar da yawa mutane ga falkar da su bi samarati nau'ukan ƴaƴan itace wala an'ami da dabbobi wa ma yura'a fiha min da kuma abin da ya kamata a kula na haƙƙin Allah wato abin nan a bar na jahiliya ko mu ga yadda Allah ya ce wa qala ya ce wa huwa wato Allah allazi razaqahum ko wanda ya ba su arziki ma haramu ala anfusihim Allah wanda ya ba su ni'imar abinci wanda sun ka haramta ma kansu allazi ansha jannatin shine wanda ya kaka gonaki marushatin wato waɗanda yake a dinna kamar masu masu masu yaƙo masu yaƙo alal aliga ƙasa kalbe kamar abin nan kankana wa gairi ma tun da wadanda yake ba masu yaɗo ba ta masu tashi bi an irtafa an ala saqin kan nakhil wadanda yake suna tashi ga itacen su kamar da binnai wa insha sha'an nakala Allah kuma ya kaka halittar dabino wa zar'a da shuka mukhtalifan ukulu ko wani abincin sa mai ya saba ma juna wannan mai zaki wannan mai daci wannan mai yami wannan mai kaza kun gane ko samaruhu habu fil hayati wa ta'ami ga sifa ma ya bambanta ga dani ma ya bambanta kasa guda ruwa guda wa zaitu da rumman kuma ya halitta zaituni ya halitta rumman kun san zaituni haka yake kamar abin nan mm, sunan wata itanya da ake ce mm, mm, dinya amma da dani ne ba kamar na dinya bane haka na rumani shi kuma abin nan Eh? kamar gwaba ji amma da ɗanɗanensa daban mutashabihan muta sha biyu su abubuwan nan masu kama da juna da waɗanda yake ba su kama da juna amma daga ƙasa guda daga ruwa guda kulumin samari ku musulmi ku ci daga ƴaƴan itacen abubuwan nan da Allah ya shirya muku ita asmara lokacin da ya yi 'ya'yan itace kaulan nan gabanin manina wa atu haqqa nan ku ba da haƙƙin shi na zakka haƙƙan lahi ku ba da haƙƙin zakka wa huwa zakatul mahsuli min duk abinda anka girbe to a da zakka shi yawma sadi ranar da anka girbe bil fathi ya'ani yawma jazazi ranar da anka yanke hatsi ranar ake bada zakka shi wa qarihi wa yata'allaqu bi ifraqiz zari kuma ah, zakkar ba ta ake sai an yanke ba wato in dai ya nina shi kenan zakka ta waje ba saboda haka tumun da mutum ya ci duk zai nisafa da shi don ya hidda zakka wani tsibi samar in ya itace su kun ba sai sun bushe ba matukar dai sun isa ana iya tsiba a ci to duk abin da mai gona abin nan zai nisafa da shi in ya ci wal inabi ko haka nan ya itace in sunna na inabi in ya nina fa yusabu ma ukila min za a nisafa abin da an ka ci ba da kuma bayan wato ninar kuma bayan abin an an an an sare don a hidda zakka wa qabla al-hasar gabanin abin gabanin a girbe wal jazaa da ko yankewa wa bayyana ta sunna sannan sunna ta bayyana sunna annabi ta bayyana annal mukhraja min al-haddi ba an ahisuwa daga waɗannan itace ba menene ake fitarwa to ba wato wannan eh, shuka eh, eh, menene wato kwaya da ƴaƴan itace abinda ake fitarwa al'ushur mutum in yayi noma noman nan ya kai ga zakka to sai ya kasa goma shi ba da kashi guda idan su ke bi ma'is sama in ya zan ruwa an kai ya ya ya rayu wa nasul ushur ko ya ba da rabin ushuri idan su ke bi alatin in shi yayi ban ruwa to abin in ya isa zakka to sai ya kasa 20 ya ba da kashi guda wala tukhraju zakatu mimma huwa duna nisa sannan ko ba za a hidda duk sunna ta bayyana ba a hidda zakka ga abin da bai kai nisabi ba nisabi abin da zai kai kamar wata inno gero ne shi kai sa'i ɗari uku gero ko dawa ko alkama duk da yawa ta kwaya sai ya kai sa'i ɗari uku shine wa huwa khamsatu awsiqin awsiqi biyar wa kullu wasqin ko wani wasqi daya sai tuna sa'a sa'i sittin sittin sau biyar ba su uku ba da sa'i alaihi salatu wassalam sa'in annabi wanda yake wata gurgudan shi mutun wanda yake mutawassidi ba dogo kwarai ba ba gajere ba wato in ya hada hannayensa biyu ya ya cika da hatsi to wannan shi amudu shi amudun annabi an dai zakatu miliyon tun maka an ka saukar da wannan hukunci amma ba ce a fara fitarwa ba sai da madina don wata abin nan lokacin da ake makka ba da ba musulmi ba samu damar mayin aiki ba wala tusrifu Allah yake kuma kada ku abin nan kada ku ketare haddi bi da'i kullihi wato ba ta an ka dai zakka duk abin nan gona kace zakka ne ba fala ya li iyalikum shay'un shadan dukka bayar wai don don neman alheri a'a ka dai dai bisa goma ka bayar innahu la yuhibbul musrifin Allah bai son masu ƙetare haddi ai almutajawizin masu ƙetarewa ba hudda lan abinda anka iyakance musu abinda an an kace gashi shi ka bayar shi an ka ce ka bayar bi ma'ana annahu la yusibu ba shi ba su lada fi amali sarfi ga abinda sun ka ƙetare haddi ya zaku ba mina shaitan domin wannan ƙari na shaitan ne don a ce shi mai abin nan mai kyauta ne to in Ah, um, um, abincin bako baya cikin zakka domin wajibi ne in kayi bako ka ciyar da shi kwana uku eh. ah, um, kamar yadda ake yi da da ya kama da ke yi abin nan suna yawo suna amsa zakka sai mun kace barayi ne duk wanda ya amsa yanka yana yana yawo yana kwaso zakka a kawo musu garin da aka fitar da zakka na ake bayarwa ya sai dan dan fashi abin ne dan ne lokacin da ba a ba yake zuwa zauna in za in za don su ƙara karatu in kaka ta zai koya min karatu su ba ba haka ba haka ne an gyara ba suke yi ai lokacin da suke yawo lokacin da ake ana girbe suke yawo idan eh, ba su ya ba an bari a barayi ne ah, yan fashi ne ba abin nan yan fashi nan mai bayarwa shi ake ji shi wanda ya bayar shi ake ji shi zakanta yi shi wanda ya bayar eh. ina ta yi don an ce ya ba miskinai waɗanda a tare da shi sai ya ɗauka sai mutanen abin nan shi ake eh. mafi yawa masu ba da zakar nan ba sun dokoki ne ba su kula da halitta muku daga wajen dabbobi كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين توحش من الأنعام حمولا كما Allah ya daga cikin ni'imomin da ya yi muku ya sa daga cikin dabbobin gida waɗanda kuke ɗaukar kaya a kai kamar raƙumma manya wa farshen da waɗanda yake kuma ƙanana la su sulhu lahu wanda yake ba a iya ɗaukar kaya a kansu kal iblis ga kamar ƙaraƙumma ƙanana wal ganami da tumaki da awaki sun miya farshen ai musu suna farshi kamar shin hida li anna haka farshi lil al kamar shin hida ne ga kasa lidinu ha min hadan sun yi kusa ga kasa kulu min marzakumullahu ku ci ya ku musulmi daga abinda Allah ya azurta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wato hanyar shaytan ba ta da tsawo kamar zambiya ce don ka in ka shiga sai ka ga in ka rasa inda zaka sai an kace khutuwati shaytan kada ku bi abin kada ku bi hanyoyin shaitan rayu ku fi tahrim ga haramtawa wata da halattawa ku halattar da abin Allah ya halatta ku haramtar da abin da Allah ya haramta innahu lakum aduwwu mubin to shi shaitan fa da an kace kada ku bi hanyoyinsa wato shi lalle maki ne mai bayyanan na tsakanin tsakaninku da shi ai bayyinul adawati to ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين to wajen dabbobi Allah ya yi nau'in dabbobi har wajen takwas wato asnahum wato min al-danis na daga tumaki akwai kashi biyu maza da mata wa min al-ma'az daga awaki kuma akwai kashi biyu maza da mata kul ya muhammad liman harrama dhukural anami taratan ga wanda ke cewa maza haram ko ko mata haram ka ce a zakarin harama shin maza daga cikin tumaki da awaki Allah ya haramta am unsa yani ko ko daga cikin mata matan tumaki da matan awaki ya haramta amma shi ma ya rahamul unsa ne koko abin da yake dai ya shiga cikin abin da mahaifar abin nan tumaki ko mahaifar awaki shi an ka haramta nabbi'uni bi ilmi ku bani ku bani labari da ilmi fihi ga abin wal ma'ana min aina ja'a tarihi da ina wa ya zo ko kuma akuya ta yin mutum ya zai abin nan zai kuturce daga ina ka same shi akwai likita wanda ya ce abin nan fa in kana min qabli zukurati in ya zan wannan haramci wajen namiji ne wajen jami'u zukuri haramu kenan duk maza sai su zan haram awun la unusa ko ko daga wajen mata wajen jami'u ina wato duk matan kenan sai su zan haram au ishtabala rahim ko ko ko a ce da duk abin da ya shiga cikin mahaifa to fazza jani saboda haka maza da mata duka na tumaki da awaki duk an haramta fa min aina takhsis ne ina an ka bance wal istibham lil inkar wannan eh, abin nan tambaya don musulmi in kuntum sadiqina in dai kun zama masu gaskiya ga abin da kuke riyawa daga ina kun ka samo shi ومن الإبل اثنين ومن البغل اثنين ولا الذكرين حرم من سيئين أما اشتملت عليه أرحام سيئين أما اشتملت عليه أرهام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وفيكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين to kuma wa min al-ibil sunayin daga wajen raƙumma akwai biyu maza da mata wa min al-baqari sunayin daga wajen tumakin eh, abin shanu kuma akwai biyu maza da mata kul a zakarain harama shin mazan biyu abin nan na tumaki na shanu da raƙumma ya haramta am am am am ko ko matan ya haramta amma shi ma alaihi arhamul unsayn ko ko abin da yake mahaifar dukan bidin ta ta tattara akan shi shi an kana wato na maza ɗaya an kana ko mata ɗaya an kana ko ko duk abin da ya shiga cikin mahaifar eh, eh, abin nan eh, naje ko kuma kuma an haramta am kuntum shada ko kuma wato kuna nan lokacin da Allah ya haramta wannan izwa sakumullahu bi lokacin da Allah ya ce wannan a haramta shi wannan kada a haramta shi kuna nan la bala antum na fi saboda ku masu ƙarya ne ga kaka wannan hukunci faman azlam ba wanda ya zalunci min man tara lillahi kadiban ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah ya ce abu kaza haramun ne ko ko abu kaza halal ne da ƙarya kawai waye kishi abin nan waye kishi eh, zalunci li lidda nasu dan ya bada mutane da gairi ilimi ba da wani ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawma zalim lalle Allah baya shiryar da mutane azzalumai masu aka hukunce hukunce sannan abin su azama mutane da su halda su to ci gaba ولا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوها أو لهم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم to kun la ajadu fi ma ni ban sami abin da an ka haramta ba ga abin da an ka min wahayi ala ta'imin ga wani abinci ayyan kana min az-zukur wal ina ko na maza abin dabbobi maza ko na mata ban ga abin da an ka ce haram ba ya tsamu wanda yake mutum zai ci min babu ko fahima ya fahimu ko raddan lil ahkamil jahiliya wannan kenan don a nuna kenan hukunce hukuncen jahiliya duka ba su da kyawu ba samu wani abu wanda hana wani abu ba ba samu wata hujja ba illa an yakuna maitatan sai dai in ya zan ya mutu ba yanke ba aw daman masuwan ko kuma in ka tsaga jikinta jini ya fito wannan jinin nan haram ne ba a ci ko kuma lokacin da an ka yanke akwai wasu masu tarawa abin nan a su ce hanta wuya wai hanta ta wuya a ta abin nan a soya abin nan jinin na a dora ci wannan an haramta aw la makanzin haka nan naman alade shi kuma fa innahu rijsun wato shi kan kazamta ne harama aw fisqan uhil ghayri lahi ko kuma wato wani fasici wanda an ka ambace sunan wani wani Allah game da shi abinda an ka yanke da sunan gonki ban sani ba kamar masu yanke abinda masu karanta yasin su ce sai an yanke rago ko sai an yanke ah, kaza in ba haka nan ba wato ba za a yi ba maganin bai ci ba eh shi ba hirki ne Eh, don an ɗauka kenan baka yanke ba wani abu zai auku gaira bagin kuma wanda yake da lura ta same shi ga cin motsai gaira bagin ba yawai ya fita ne don ya raba kan jama'a ba wala adin kuma ba wanda ya hita don zalunci akan mutane kamar dan fashi shi kuwa abin lalura ba ta sashe ci wannan motsai kun gane ko ya mm. hala kawai fil akal gair kharijin ala imamin li yufariq al jamaa wanda yake don ya raba jama'a illa lura ta same shi bai samu ya ci motsai ba wala muta'addin ala nas ko yake tudon yawa mutane laifi fi fi nahwi qadi dari kamar ya ci dan fashi ne to nan da <coughs> ta sashe ya ci motsai fa inna rabbaka ghafurun wato in mutum ya ci mosai saboda lalura wadda ta halatta mai ci ya ci to Allah mai abin mai gafara ne ga abin da ya ci rahimun kuma bihi mai jin kai ne gare shi wa yukra akal kulli dinabin bayan haka nan ga wani abu wanda bai taho ga nassin qur'ani ba amma an karhanta shi wato kullu dinabin na sai duk mai zaga na dabbobi Ah, eh, kamar abin nan eh, kamar abin nan zaki da da misa da mage da kare inda malikiya wa kullu dhi mikhlabi haka nan duk wanda yake yana da aka fa mina tsayi ga tsuntsaye eh, kamar shaho da abin nan shirwa inda shafi'iyya su shi su dai wa wa hamalul karahata alal mali bi sunnah su shafi'iyya sun ce haram ne domin suna abin da hadisi ya tau da hana su ungulu yana cikin abin nan ungulu ana ci yana eh, ana ci abin da kake cin kaza ba mai cin da kake cin kaza ba ba ka cin kaza yana cin kaza to me ta da duk kashi suke ci Eh? ba ma na cikin wata eh.

hakki abin da rai hankali bai kwanta ba sai da yaro an yi mai tarbiyya haka ba an bayyana ta'ala to ci gaba wa alal ladina hadu wa alal ladina hadu harramna kullu ذي ومن البقر والغنم حرمنا ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون so wa ba da an bayyana ta ma harama al muslimin ya bayyana abin da ya haramta ga musulmi na namomi da dabbobi a tafa alaihi ma harama al yahuda an yi adafin abin da an haramta ga yahuda su dai la alama amma amman adawun banda wanda ba su ba min al awwalin wal akhirin ko gabanin yahudawa ko bayan yahudawa ba su ciki Yahuda sai an ka haramta ma ga fa qala ta'ala Allah ya ce wa alal ladina hadu haramna ma kullu dhi zakrin duk mai akaifa mun haramta shi ga yahudawa wa huwa ma lam yufarriq asabi'ahu shine wanda yake ya tsunsa ba su rarraba ba kamar ma haram ne ga su ci ma wannan am da jiminnu wal abuz haka nan dunya wal da abin agwagwa wa qala al wa huwa kullu dhi makhlabin duk mai aka yafa min tsayir na tsuntsu wa kullu dhi hafin haka nan dum mai mai kofato min dawabi na dabbobi kamar doki da abin nan wasu ne al-hafiru zufran alal al-isti'arati to abin nan eh, eh, dan me kun baccin doki eh? na cewa wato an halatta muna abin nan an'am wato mu ci mu sha mu dauki kaya cikin su mu yi kawa da su sannan bayan haka na an kace wal khayd wal bigal ah, litarkabu wal wal khamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamu to wato um, kenan da dawa da wal dawaki da jakuna da alfadurra don ku hau ku yi kawa ga mai musulunta ni suna wai suna cewa masu radio suna cewa wai wannan ayan ba su ba su dauka ba suna so malai su wa alallazina adu harramna kulladhi zuhur ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الهوايا ما اختلط بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لفارقون to bayan an ga an ga wa musulmi abin da ya haramta gare su to ga na Yahudawa dai wanda yake su dai banda waɗanda aka gabanin su ko waɗanda aka bayan su shine an ce wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufrin bisa ga waɗanda sun ce mun tuba don haka ake ce musu hadu waɗanda suka ce yan mun tuba <coughs> Ah, mun haramta musu duk abin da yake yana da aka haifa wa huwa ma lam yufarriq asabi'ahu ma lam yufarriq asabi wanda yake ba rarrabe abin nan ya tsonsa ba wato kada yake wato kofato kenan kal ibli kamar raqumi wannan amida jimina wala awuz da eh, abin nan eh, dunya eh, wal bad da abin agwagwa wa qala al-qutaybi huwa kullu dhi mikhlabin duk wanda yake yana da aka haifa mina tsayin na tsuntsu shi ma an haramta gare su wa kullu zai hafirin ko wani mai kofato min da daga dabbobi wato kamar su <coughs> dawaki da abin nan duk sun haramta gare su وسمي الحافر زفرا على الاستعارة kun gane wato na fara bayanin wato maganar haramtawa doki da an ka ce an halatta muna waɗannan dabbobi tumaki da an raƙumma da shanu da tumaki da awaki mu hau mu mu yi kaza to sai an ka taho ga ayar an ka ce wal khayla wal wal hamira wa zinatan wa yakhluqu ma la to shi jaki akwai inda an ka ce an haramta shi lokacin da an ka tafi yakin haibara sai aka samu jakuna nasu aka yanka aka dafa ana cikin dahuwa sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce menene an ka ce jakuna ne ake dahuwa an ka ce to a zubar wato kun gani an ɗauka kenan jaki an haramta shi ga wannan to kuma da yake wato dawaki an ce wal khayla wal bigala wal hamira an hada dawaki da da alfadari da jaki an kace don ku hau ku yi kawa don haka wato malikiya ke cewa duka su ma haram ne don an hada su da abin da an kasan an haramta eh a wadda haram eh doki da alfadari da jaki ga maliki wato tunda an kace don ku hau kawai ku don ku yi kawa kawai ashe babu ciciki. ciki don waɗancan na farko da an ka ambata an ce don a ci a hau a yi kawa a komi kun gane ku ah, wasu na ganin a ah, ah. wato jakuna ɗaya an ka hana amma ba hana doki ba to sannan kuma wato uwar abu shi ake didi ga haramta shi ga ci saboda haka wata jaki shi ke barbar godiya ta haifi alfadari to ko da an haramta jaki shi alfadari ya halatta a ci domin uwar shi ana ci bisa ga wannan fassara kun gane kun eh, saboda haka ah, ga malikiya duk gaba ɗaya su uku ba a ci ga waɗannan halatar da abin doki yana doki ana cin doki ana cin alfadari sai jaki kawai akwai masu cewa a a waɗancan jakuna da an ka amso na da an ka kwato na na abin yahudawa tun ba raba ganima ba an ka yanka an ka an ka fara dahuwa su ɗaya an ka haramta sauran jakuna kuna iya ci <laughs> eh? eh wato bisa ga wannan kenan za a ci dawaki za a ci eh, alfadarai za a ci jakuna yanzu alfadari ba namiji da mace eh? alfadari ba namiji da mace wato kullum jakuna ke bin dawaki su haihi alfadari ga ci ko uwa ake kula da ita a ah, to malai mana tambaya ce na muka samu inda ba a cin doki wannan shine amsar shine amsar eh, amma kuma eh, masu cewa ana cin doki ana cewa godiyar um, um, sayyidina abubakar ta mutu a madina an yanka an ci saboda haka kaga ana ci kenan ta kasa na ta kasa an yanka an ci godiya mu maliki ya farko a da maliki ya hada mu da wannan kun eh, gana can doki ka bakin amma ba liban ba eh, shi kuma kare fa kare wato eh, abin da yasa sun ka sun ka karhanta shi ko sun ka haramta shi domin an ce wanda ya yi sadaka ya komo ya sai sadakan nan ya koma ci ya zan kamar kare mai amai shi ko na cin amansa da wannan ne an ka an ka ce azin makaruhi ne ko haram ne kyauta ta shigo ciki eh kyauta sadaka an ka hana in kai kyauta kana iya saya eh? biri wannan abin nan ya kama da mutane ɗaya ne amma abin nan ne abin da abinci ya muku yawa gaskiya abinci ne gaskiya abin da kuma jin da suka yi muku yawa don haka ne abin tara na jama'a abin nan wa min al-baqari wal ganami kuma daga cikin shanu da tumaki da awaki haramna alaihim shuhumahuma an haramta ma yahudawa cin kitsan su na ciki ai asrubu wato kitsan ciki wa shamil aqal kula ko kuma kitse na abin nan gidibe eh illa ma hamala ma sai abin da yake kitse wanda an ka samu cikin bayan su wato cikin nama ai ma ulqa ma ma ma ma allaka biha minhu kun gane wanda yake da cikin baya aw aw hawaya ko ko abin da an ka samu cikin ciki irin kitsin da ke kewaye wa ciki wannan ba komi aw mahsal abi annu ko wanda ya garwaya da wani kashi min huna daga kitse huwa shahamul ilyati kamar kitsen wata duwayya fa innahu uhilla lahu shi ya halatta su ci zalika tahrimu wannan haramtawa da an kawa yahudawa abin da yasa an kai musu shi hum bi bagayin mun saka muka musu saboda sun ka suka ketare haji ai da sabbin zargin saboda zaluncin su ne ma sabaka ga abin da ya gabata fi suratul eh, nisa'i min qawlihi fa eh, bi ma wa ma na qadaihim mithaqan wa kubrin bi ayatin la don walwalewa alkawali da suke yi da kuma kafirci da suke ga ayoyin Allah mun haramta musu an ka tsananta musu eh, wato haka nan kuma ila an qala fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibati kullin lahum fa kanu kullama irtakabu ma sai yahuda sun zan ko da sun kai wani babban zunubi min al-ma'asi na zunubi uke bu sai ai musu azaba bi tahrimi shay'in haramta musu wani abu mimma uhillan abin da ke da halal ne a ce to an haramta muku shi wa hum yunkiruna zalika wa yad'una anna halam tunzal muharrama ala al-umami qabla eh, qablahum wa su suna musu suna cewa ta ba saukar da abin nan ba ana halamtun zal muharramatan ba haramta su ga wasu mutane gabanin su fa kadzabahum Allah Allah ya karyata su bi hada da wannan wa hazzara almuslimina an yaktabu bihi ya haram ya tsoratar da musulmi kada su yi koyi da su fil takabil manhiyati ga yin abin da anka hana fa innahu yaslubu ni'ma wato in mutane na yin abin da anka haramta musu to ni'imar da ya mutu zai daidaita wa inna la sadiqun kuma Allah ya ce mu masu gaskiya ne shi ikhbari na gaba da labarin da mun kai duka wa mu'aidna ko wa'adin da mun kai duka masu gaskiya ne sai mun cika shi wa aqaba alayhi wa qala ga taqibi qarin bayani gare shi kai in kaza in kazabu ka fa qur rabbukum lu rahmatin wasi'a wa la yurad ba'suhu 'ani alqawm almujrimin fa in kazabu ka ya muhammad fi ma jita bi in suka kare ta kaga abin da ka zo musu da shi fa qul lahum ka ce musu rabbukum zu rahma to ko da kun kare ta wato ana ana lallashin ku da ubangijin ku mai rahama ne rahman nan mai fadi har su lam yu'ajilkum bil uquba domin bai muku da gaugawa da azaba ba wa fi talatun bi du'a ila iman kenan mutun yayi laifi a ce Allah mai rahama ne don ka komo ka ce tunda nayi laifi ba zai nan abin nan ba zai bari in ci gaba a'a komo yana yana gafarta ma wala yurad wala yurad wala yurad basu su qabil mujrimin amma kuma ba a hanawar azabar shi daga mutane waɗanda yake masu laifi Fihi wad'u zahiri mawdi'il mulmari da an kace wala yuradu ba'suhu anhum in su masu zalunci sai an kace annal qawlul mujrimi mutane masu laifi masu laifi sune masu halattar da abinda Allah masu haramtar da eh, al Allah ya halatta ko ko haramtar halattar da Allah ya haramta وفيه وفيه موضوع ظاهر تنبيها على التسجيل عليهم بذلك وتقول musu shi wal aslu la yuraddu ba eh, la yuraddu ba ba a hana hukuncin Allah wato azaba Allah in ta zo muku to ci gaba سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون to lokacin da an ka azan kafirai hujja an ka lazimta musu hujja sun ka kasa bayani wata ya kadu lana ma kanu wala sun ka gane dai abinda suke yi ba gaskiya bane mina shirki na kafirci wata hari malam yuhar malam yuharram ko malam haram ko malam yuharram da haramta abinda ba haramta musu ba khabar Allahu anhum bima sayquluna ku Allah ya ba da labari ga abinda za su faɗa inda ko ina da don saurin kai fa sai ya kulu ladina a shirku sha law ma a shirka na suke ah, a ku da ke cewa mun yi shirki ai Allah so mun shirki in bai so mun shirki ba muna yi na han wala ba'una da mu da ubanni mu duk ba za mu yi shirki ba Allah so su yi don haka sun kai wala haramna min shay'in kuma da Allah ya so ba in bai so ba ba za mu haramta komai ba fa na saboda haka shirkin da sun kai wa tahrimu na sanan da abubuwan da sun ka haramta bi mashi'ati wato da nihin Allah ne wa huwa radi bi kuma Allah ya yarda da shi qala ta'ala sai Allah ya ce kazalika kabar yadda sun ka fada waɗanda sun kai ƙarya kazzaba alladina min qablihim wadanda sun ka gabaninsu sun ka ƙarya ta banzanni hatta za ku ba su ma sun ka dan a azaban mu kul kace hal indakum min ilmi akwai wani ilmi wurin ku bi anna allaha radin bi zalika nace Allah ya yarda da abin da kun ka kaka na kana kana karairayi da na shirki fata da ku wata da ulana in ya zan akwai shi ku kawo muna ai la ilma inda kun ba ku da wani ilmi da wannan ne ku duk malamin da ya taho da wata kariya da wannan ake abin nan kawo muna mu gani eh ba hadisi ba fiki to mai san jawai ma ya kariya ko sani don da ko ina kasuwa kasuwa ne ana sayar da shi sai da an kawara an ka jaye in ta tabi'una illa danna ba ku bin komi sai zato wa in antum illa tarusun kuma ku ba ku zama ba a te iri faɗi kuke dai kuke yi kawai eh, kawai dai abin da zan koyar ya shirya ku shi kuke faɗa kun gane Allah sauƙaƙe man falillahi al-hujjatul baligha فلو شاء لهديكم أجمعين kamar mai cewa abin nan Allah ya wanda ya aiko zuwa gare ka kai kuma za ka abin ka aike shi zuwa ga Allah daidai ne ka aiki annabi ku diba wannan tunani ba tunani Allah sauƙaƙe amin ka ce in lam takun lakum hujjatun in ba ku da wata hujja falillahi al-hujjatul baligha to hujja wadda ta kai iyaka tana ga Allah wanda yake ba mai iya karkare ta falau sha da hidayatakum da Allah ya so shiryar da ku la hadakum da ya shiryar da ku ajma'ina gaba dai fal manhi eh, fil fil kharij hidayatul kulli wato bayyuwa wato Allah ya shiryar da kowa wa illa faqad hada ba alahum ya shiryar da wasu kuma ga suna suna ta musulunta Allah shirya da mu amin to ci gaba qul halum mashhadakum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل كتير مسلم halumma shuhada aku ku kawo masu shaida ku allazina yashhaduna anna la harama Allah shi ya haramta waɗannan abubuwa wato kudu wanda ya faɗi wata magana ce kawo kuma kawo shaida cewa Allah shi ya haramta ko shi ya halatta fayan shahidu halata har ma har in sun yi shaidu ba da ƙarya ce ubanni mu ke yin haka nan to kai kada ka yi shaidu tare da su wala ta tabi hawa alladhina kadzabu bi la kada ka bi son zuciyoyin waɗannan da sun ka ta ayoyin ubangiji walladhina la yu'minuna bil akhirati fasada maqalatul kufar lokacin da Allah ya bayyana magana kafirai ƙarya ce ba ta ce fi ba za a mu ga da sun kariya min annallaha amarahum bi tahrimi ma haramu na cewa Allah ya haram ya umarce su da haramta abin da sun ka haramta ala an sun ga kawunan su wa ka annahum sa'alu wa qalu ayyu shay'in harrama Allahu alaina kamar abin nan tunda an ce ƙarya kuke yi ba Allah ya haramta ba yana yiwa su yi tambaya su ce to menene haramta muna wa allama nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi kujera na ko ko hmm. to saboda haka wato Allah ya hana ya faɗa ma annabin mu annabin sa wato ya ba mu labari fa ajaba bi qaulihi ta'ala ga jawabi qul ta'alu atul abin qul ta'ala atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون to kamar bayan an haɗe abubuwan da an ka haramta musu kuma an abin nan kwace su daga ƙarairayen su sun babu hujja to abin to kamar wannan zai nuna ma za su tambaya su ce to ku menene Allah ya haramta musu ko menene ya halatta to shine ga abin da a jawabi kul wato kace musu ta'alau atlu ma harama rabbukum ku musulmi ku zo in karanta muku abin da ubangijin ku ya haramta alaikum akan ku kun gane wa ma amara bi wa ma amarakum bi kuma zan fada muku abin da ya umarce ku da yin sa Allah tushirku bihi shay'an kadda ku hada komai da shi komai za ku yi abin nan ku ce daga Allah kamar yadda ya ce kai wata shi dai zai zai hukunci kenan wa asinu bil walidaini ihsana sannan ku kyautata ga uwaye kyautatawa kyautatawa ba da'a bace kyautatawa daban da'a daban in babanka ya ce ma kai wani abu wanda bai halatta ba ga shari'a ba ya halatta ka bi shi ko da ya tsananta wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma hmm. abinda a kyautatawa wajibi ne ka cishe shi in baya da abinci da uwa da uba wajibi ne ka ba su tufafi kuma wajibi ne duk abin da ya kamata na jin na rayuwar daɗi wato wanda kake iyawa kai musu wannan shine ihsani kun gane ko ka girmama su saboda ko tafiya kada kai gaba gare su sai in ya zan kana tafi da duhu ne don kada su hada ga wani abu kar ka zauna sai sun zauna kun gane amma ba za a duka a gaishe su ba don dukawa ibada ce haram ce wannan za a gyara ta eh? ta aqiluna gyara shi sun sa nuni ban ji ba ta nuna an sa nuni na nuna suka sa to amma ita uwa gaba ake wuce kun kana eh? ina suka da uwa gaba mutum zai wuce ya za a ga eh wato abin domin eh, garda inda rana ne ba amma inda dare ne fa kada ya fada wani abu sai ka wuce gaba wa Allah ta yi kobi shay'an kuma Allah ya hana ku kada komi da shi wa bil waldaini isanin game da uwaye kuma kun kyautata wala ta wala da sannan game da ƴaƴanku kuma kada ku kashe ƴaƴanku bil wa'di turbudewa kamar ƴaƴa mata da ake turbudewa wannan da koko ƴaƴa maza da ake sokewa wai an yi ibada da su kakku haka nan eh kamar yanzu masu cin magani abin da ayi bari haram ne matukar da ya shiga cikin mahaifa haram ne a fidda shi amma kuma in an ka sha magani ya fito da rai sannan ya mutu to kamar wanda ya kashe mutum tijo ne eh, tsarin iyali ai musulunci ya muna tsarin iyali in kuna iyawa ku a ribi biyu ko ku auri uku uku ko ku auri hudu hudu in ba ka da abin da za ka rike su ka tsaga guda ba adalci ba eh? zai adalci to haka ne to eh? na ya'ya eh, eh ta wannan ai Allah ya baka gashi nan ko wabil wadaini wala taqtulu awladakum min imlaqin kada ku kashe ayyanku don wai tsoron talauci ka gane hmm. ai faqa don tsoron talauci ta na wanda kike tsoron shi aulin nazarin nazartu ko ko dan wani alwashi kace in an yi kaza zan kashe dana kada ka yi nahnu narzuqukum wa iyyahum mu ke baku abinci da su ƴaƴan duka wala taqrabul fawahisha sannan kuma Allah ya haramta muku kusanci ba ma kada ku yi ba kada ku kusanci alfasha wato shine abin manyan zunubai kamar zina ba ma ce an kai kada ku yi ba ko kusa ka ku yi ma zahara min ha ma batsan wato abin da ya bayyana na alfasha da abin da ya koyu ai alaniyatuha wa sirha wala taqatul nafs allati harama la kuma kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe kan ran musulmi ko ran kafiri na amana kada ku kashe su illa bil haqq sai in ya zan shari'a take a kashe shi kal kawai kamar ya kashe wani arama wala haddi ko ku yayi wani abu wanda yake abin ya yayi wani abu wanda shari'a ta yi mai haddi wa qatali riddati ko kuma in ya yi ridda an ka tabbatar ga shari'a to kuma ana iya kashe shi bayan an neme shi eh, tuba kwana uku yaki wa rajulun muhsan ko kuma namiji mutun namiji ne ko mace wanda ke ya taba yin aure ya tafi yi zina shi kuma hukuncin sa abin a kashe shi da jifa kun gane ko zalikum kun bi waɗannan abubuwa da an ka ambata su ne Allah ya yi muku wasiya da shi abinda an wasiya umarni mai tsanani domin idan mutum zai mutu ya tara ƴaƴansa yana cewa ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza to wannan shi ake ce wasiya hmm. wato umarni mai tsanani la'allakum ta'qilun ya Allah ya faɗa muku wannan ko za ku yi hankali ay tastamiluna uqulan ko za ku yi amfani da hankulan ku ah, ta'qilun fusukum ranka su gane وتحسبها وتحبسها عن مباشرة مباشرة الكبائر واتو سغاني wannan ganewa ta hana su daga abin nan yin abubuwan da anka hana almaskuratu da anka ambata wa tafhamuna fawaid hadhihi takalif sannan kuma da tunanin ku in kun yi hankali za ku fahimci waɗannan abubuwa da Allah ya aza muku manafi'a da amfani wannan su fiddini wa duniya duniya da lahira to wala taqrabu mal al yatim illa بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون to yace dai gaba da bayyanawar abubuwan da anka halatta wato ashe kenan yana daga cikin tauhidi ka halattar da abin Allah ya halatta ko ka haramtar da abin Allah ya haramta yana cikin tauhidi domin in kai wala kan kai da doka wato kai tarewa da Allah ke nan ga yin doka wala taqrabu da yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya